بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير منفار آية تبيو وكما منذ ذا مشق آية تبيو أسورة البقرة a wancan mako sai zan lokaci ya tafi sai ba mu yi nazarinsa ba yau insha Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> za mu tashi a wannan farkon aya ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dalikal kitabu <clears throat> la raiba fihi hudan lil muttaqin wato bayan Allah ya buɗe wannan sura da alif lamim wanda malamai suka yi mana bayanin cewa dunkulallen saƙon da yake ciki shine wannan littafi alkur'ani an gina shi ne da haruffa na larabci an gina shi ne da haruffa na larabci <clears throat> dalilin zuwa da shi da hikima da shi da ma'anarsa mun riga mun tattauna a ƙarƙashin wannan harufa na alif to saƙon da ke cikin alƙur'ani <clears throat> aka ce zalika alkitab shi wancan littafi ba ce haza ba sai aka ce zalika alkitab saboda shi alƙur'ani sifa ne na Allah subhanahu ta'ala gairu makhluk shi Allah subhanahu ta'ala qaribun ne ba'id ƙarib, ba'id shi kanshi Allah subhanahu ta'ala kusa yake da kai amma nesa kuma yake shi sa ba ce mu qur'ani hadal kitab ba zaka ce zalikal kitab wancan littafi bayan ga shi a gabanka malamai sukan siffanta Allah su ce Allah allazi ala fi dunuwihi wa dana fi uluwihi allazi ala fi dunuwihi wadana fi'uluwe Allah mai girma ne amma kuma kusa yake kusa da kai da yake ba shi nuna kuma ba mai girma ne ba shi sa allazi ala fi dunuwihi wadana fi'uluwe alkitab wato shine alqur'ani wannan littafin da ke gabanka mai girma mai daraja la raiba fi babu kokwanto a cikinsa tun kafin a faɗi saƙon da ke ciki sai aka cire maka kokwanto saboda kada abin da Allah ya azurta ka da shi <clears throat> kaɗan samu ka rayu a kansa ya ruɗe ka ka ɗauka daga wannan abun babu wani abu ɗan adam yana da hanyoyin da yake rayuwa yana da abubuwan da ya sani to shi wannan abubuwan da yake rayuwa a kansa da abubuwan da ya sani ba su ne matuƙa ba wannan gwargwadon don ya ɗan rayu ne shi ko ba shi ne kaɗai halittar Allah ba shi ya sa aka ce abin da ke cikin wannan littafin babu kokwanto a cikinsa don za a kai ga inda abubuwan da ya mallaka ba za su iya tantance mushi haƙiƙanin komi da komi ba sai dai sun cince mishi iyakacin abin da zai ɗan rayu a cikinsa shi ke abin da su iya amma ba sai tuntunce mishi komi da komi ba hudan shi littafin shirya ne Allah subhanahu ta'ala ya zo da wannan kalma ta hudan ismu masdar bai amfani da fili mazi ko fili amri ko mudari ba shi qur'ani ba wai shirya ne da ba a'a ba kuma shirya ne yanzu a'a ko kuma shirya ne nan gaba a'a ba haka ƙur'ani shi hudan ne shi shirya ne tsagoro jiya shirya ne yanzu ma shirya ne gobe shirya ne cikin masallaci in kai applying ƙur'ani za ka zauna lafiya cikin gidanka ma in kai applying ƙur'ani za ka zauna lafiya a kowace irin kamfani kai applying ƙur'ani za ka zauna lafiya shi yasa ya zo da ismu masdar hudan shi ƙur'ani shirya ne jiya shirya ne yau shekara dubu baya ko fiye da dubu baya shirya ne shekara dubu nan gaba shirya ne to in ƙur'anin haka yake ashe ƙwaƙwalwarka ba za ta iya kewaye shi ba wannan shi ya sanya ka ce maka larai ba fi bayan kuma ya tattaro halitta ne gabaki mafi halitta ne gabaki ɗin shi siffa ne na Allah ya za a yi ilimin ka ya kewaye siffan Allah ba zai yiwu ba shi sa aka ce maka larai bafi saboda duk abin da ke ciki ka sallama masa Mun ba da misali a wancan mako a shimbidan da muka yi dan adam iyaka ka ce in ka ga abu ka ce akwai shi in ka ji abu da kunne ka ce akwai shi in ka ɗanɗana ka ce akwai shi in abu ya taɓe ka ko ka taɓa shi ka ce akwai shi ba gina addini akan haka duka waɗannan kasir ne tauyoyin abubuwa ne ba su kai labari a kai kaɗai za ka iya gane ba su kai labari sai ilimin ka ya tabbatar da abu ka tabbatar da abu haka ne amma binciken ka idan ka ya tabbatar maka kuma abun ba haka ba ne a lokaci guda dan ya nuna maka takaitacce ne yanzu ka je Legas. ka ga da jiragen ruwa suke yawo a ruwa ka ga ruwa ya tafi ilimin ka ya tabbatar maka da cewa wannan ruwan ba haɗe yake da sama ba amma idan ka zai haɗa maka su idan ka sai ya ƙare ginin ka sai ya ƙare ka ga ruwa haɗe yake da sama a lokaci guda kai kaɗai iliminka da ganin sun bambanta sun yi karo kuma yadda muka wada misali jirgin sama a gaban ka jirgi zai tashi na rukuki yana hayaniya ba shi in mintoci sai ga idan ka ya kasa ganin shi ko ya gan shi da mutsulu wanda yake ɓarke ke ne trailer za ta zo daga nan ta gota tayan shi kusa da tayan shi ana mashi lodi trailer amma kuma ya nuna maka bai wuce loma guda na tuwo ba iliminka da ganinka ya yi karu. kunninka sai lokacin da jirgin zai tafiya ka kaji na rubugi, yan lokaci sai ka ji kunninka baya ci abu ɗaya sai ku samu sai ku samu abu mai siga yanzu a kawo ko mai siga ko shayi mai siga mai zaki sosai wanda bakin shi ke da rauni sai ya sha ya ji ɗaci ko rashin lafiya wani kuma ya sha sai ya ji zaki abubuwan suke tantance ma dan adam cewa akwai abu ba gina addini a kansu ba saboda <clears throat> addini na da faɗi sifa ce ta Allah shi alƙur'ani kuma abin da yake so ya tabbatar ƙur'ani na so ya tabbatar da cewa akwai Allah to waɗannan abubuwan za su taimaka ma mutum kam amma ba za su kai shi zuwa gaya ba ba su kai shi zuwa ga mutuka ba shi ya sanya aka ce maka zalikal kitabu la raiba fi kada ka yi amfani da dan wannan abin da kake da shi wanda Allah ya mallaka maka don kai kadai kai ka dan rayu ka dan ji dadin rayuwa ta tata ka dauka wannan abin zai iya tantance maka komai a'a zai da iya saka a hanya ka dan tsuntsunci abin da ka dan tsuntsunta kai dai ka bauta ma Allah subhanahu wataala amma kaidan da zaka gane Allah ka bauta ma Allah to ba gina shi akan waɗannan abubuwan tauyayyu waɗanda ba su kai labari ba harkokin rayuwarka ba su yi tantance shi baki ɗaya sai dai ɗan abin da ya ka ballantana su tantance maka mahallicinka hakikanin tantancewa lilmuttaqin hudan lilmuttaqin wannan kalmomin ne kawai muke bi amma da tafsiri ba tafsirin Qur'ani muke muna bin kalmomi ne shi sa Allah ce hudan lilmuttaqin shiriya ne ga masu takawa asalin Qur'ani hudan linnas ne saboda annas ya fi faɗi daga mutaki annas ya fi faɗi daga almutaki to amma nan sai aka ce hudar lilmutaƙin shiryan nan mafitan nan ga waɗanda suke rayuwa a kan taka tsantsan wannan mutaƙin ɗin ayati bi ta bambanta shi don sai da aka bar na'at allazina yu'minuna bil ghaib sai nuna maka <clears throat> ya haɗa maka waɗannan abubuwan guda biyu suka tabbatar maka abin da aka gina addini a kai shi shine imani wani irin imani bilgoyi nan wurin za ka iya ƙara gane wani abu mai yawan gaske wato wun ba ƙurani ka sani ba kana da matsala ne kanka baka san kanka ba eh, binciken yau kawai ilimin yau kadai kullum mutum na iya gane shi ba komi bane bincike na tabbatar mushi da shi ba komi bane har yanzu abubuwan da bai sani ba su suka fi yawa ya wuce masu yawa har yanzu abin da dan adam ya sani da dan abin da dan adam ke yi tantancewa bai wuce abin nan 25% ba in ma ya kai 25% na halittu galazis kawai da suke yawo a wannan duniya how many galaxies we have in the world wannan galaxy da yake wannan duniyoyin da ake da su suke far taurarin da ake da su suke far guda nawa ne a duniya kirga kada ya fi ƙarfin ka ya fi ƙarfin duk wata na'urar da kake jin ana da ita a duniya ya fi karfin shi far ne ga guda miliyan nawa ne to kowane guda ɗaya halittu nawa ne a cikin shi to kai ina ilimin da kake shi to ba ka yada abun ga galazis da sauran duniyoyi da suke yada a duniya ba kai karan kanka a halittar ɗan adam karan kanka a halittar ka kawai ɗan adam da Allah ce wa kuma anfusikum aflatun sirun bincike akan halittar ɗan adam kadai kullum abubuwan da ake ganowa waye ɗan adam me akwai kaza ma a jikin ɗan adam akwai ma kaza akwai kaza akwai kaza yana nuna ilimin ɗan adam har yanzu dan mutum ne karan kanshi ma bai gama sanin kanshi to kuma shikenan sai a ce an gina addini da siffan Allah akan ilimin ka ba zai yiwu ba shi sa Allah ce hudan lil muttaqin sai zo da na'at alladhina yu'minuna bil ghaib aka tabbatar maka da cewa an gina addini ne ba akan waɗannan khawasul khams waɗannan khawas da kake iya tantance abubuwa da su ba waɗannan abubuwa an baka su <clears throat> don ka samu ilimi ɗan kaɗan ka kuma samu yadda za ka rayu shi sa Allah dai shi haskakawa don yi nuna mana mu sai ce lau an na mafi al'adu mai shajaratin aklamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafi kalimatullah inda za a ce bishiyoyin duniya gabaki daya a mai da su fen a mai da su alkalami tekunan duniya gabaki daya a mai da su tawada a fara rubutun ilimi a fara rubutun halittun Allah subhanahu wata'ala halittun Allah ake so a rubuta listin sunayen su kadai listin sunayen sunayensu da me su Allah ya ce ruwan duniya ya zama tawada ba zai iya lubuce su ba inda ruwan duniya zai kare a zo da wani ba zai kare ba min ba adihi sab'atu abqari ruwan duniya tekunan duniya a ninka shi so bakwai kalmomin ba zai kare ba to in ba zai kare ba ai a bashi tunda ba zai a gama ba to a bashi wannan Allah na so nuna maka kai waye kai kasar ne to idan ba a gina addini in addini bai gina akan tauhidi da imani ba to shikenan an ga an samu matsala shi ya sanya imani ai abubuwa ne guda biyu abubuwa ne guda biyu amma a cikinsu kuma akwai sauƙani masu yawa gazgata labarin an ce laraba fihi ne gazgata labarin da ke cikin alkurani gaba baki daya saboda ba a gina shi akan dan ilimin nan naka dan ilimin nan naka ba zai ce maka abubuwan ba to shi kuma imani shine ka gazgata labarin da ke cikin alkur'ani gaba ɗayan su eh. gazgata su labaran gazgata labaran nan daga farko alkurani zuwa ƙarshen shi jus sashi ne mai ƙarfi wanda yake tabbatar maka da cewa kana da imani amma in za a ba da labari a cikin alkur'ani ka ɗauko shi ka sa a rariyar nan guda biyar da kake da su ka ce za ka tankaɗe su sannan ka yadda da su to an gama samun matsala rariyan ma kadai ya mu ya mu nan rariyan mu ba iri ɗaya bane ba magana nake dan yi nan ba ai kura kura sun fi yawa a ciki kokolo kwara nawa ciki wani na nan ya tashi yana bayani nan sai ka ji ba a nan, a yanzu karatun bai kai ba rariyan ma ba iri ɗaya ba to amma dai da yake ba tafsirin muke iya sharatan kai tsaye ba bari mu biyan da Allah subhanahu wa ta'ala malam yayi mana bayani cikin wannan littafi don mu gane zalikal kitab لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه في القرآن أتكين وانا لتافية الكتاب شيني القرآن hankali kuma بالقرآن أهانك لكم على mu shi. in baka fahimci alkurani ba za ka fahimci komi ba ba abinda za ka gane ko makiya Allah shi sa ba su so mu gane alkurani kafin mu shiga cikin karatun da Allah ku lura da wani abu fi zalikal kitabu mun yi bayani kadan kuma lanar da ilka wala walal ismat walal isti'ab ba muna tunanin shikenan bayanin ya kare ba hudan lil muttaqin sai ya zama in ka kalli suran da qur'anin gabaki da rayuwar Allah ya kasa ta hudu yazo da ayyu su ce kwara hudu ko biyar ba yana bayani akan imani yazo da aya kwara biyu a wannan sura yana bayani akan kafirci yazo da aya 14 zuwa 17 yana bayani akan munafunci ya zo da aya saba'in da ɗaya na bayani akan yahudanci yahudanci um, ku riƙe wannan matsayin ajiya za mu zo kan shi bakara ita ce bakara ruhin ƙur'ani ruhin ƙur'ani kuma yanzu ne za a shiga cikin ƙur'ani shimfiɗa za a yi don ka gane saƙonin al alƙur'ani ayoyin ba su su ƙwara biyar ba akan imani a nan farkon da ya buɗe ayyubu su ci kwana biyu ba a kan kafirci wadda kafirci ba wani abu wani kafirci ba wani abu ne munahunci aya sha zuwa sha bakwai yahudanci aya saba'in da ɗaya waɗannan ɓangarorin guda hudu su ne rayuwa a kansu ake gwagwarmaya mun shi samun zalla ya sha wahala da ya hijira duka waɗannan hudun ya iske su da duka waɗannan hudun ya tafi ga muhajirun na wal'ansar bangaren muminai ga munafukai su abdullahi bin ugwai bin salul ko kuma tsuran kafirai da yan fashi rikakku waɗanda suke cikin dazuzzuka da wani suke cikin gari sannan ga manya-manyan unguwannin yahudawa a ciki wanda sama madina da'ira suna da manyan unguwanni guda biyar kuma suka kasa kansu gabas da yamma kudu da arewa da tsakiya suka yi madina dango to wannan yana nuna maka ban bangarorin da haɗin roran to amma za mu bi malamin mu duba mu bi wuce mu bai bayanin baki ba kawai alkitab yani alqur'an da aka ce zalikal kitab malam ya ce abin da ake cewa alkitab shine alqur'an ar-rayb ash-shakk shine kokonto Allah ya kare mu daga kokonto qala as-suddi an abi malik wa an abi salih عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ريب فيه لا شك فيه أثري هكي إن جنت شوى لا ريب فيه شين لا شك فيه كذا كيف كنت كذا كجنا أديننا أكاد خواص الخمس rariyanka da kake gane abubuwan da zaka rayu kai kadai ka ce za ka rere qur'ani da haka kada ka yi shi an gina shi ne akan gaib kan gaib kuma gaib gaskiya ne in ka kalli tauhidi rukunin shi guda shida an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir an tumina bil jannati wan nari wal in ka kalli tsurin imani jigajigan shi da ita gaib ne kuma a haka manzala ya ce an mushijin shi kai saba'in ne da wani abu la ilaha illallah na ɗaya ne kadai a ciki Allah ya ce mukim saboda haka la shak ka ce wata mukaddima ake mu Qur'ani ko littafin malami ne a yau baka karanta mukaddiman shi ba za ka gane abin da yake faɗa ba in ba ka gane shimfiɗan da aka asusu ƙur'ani a kai ba sai a ta bayani ba ka gane kawai ba kai ta bulumbutuwa kai ta zurga kai ta tsallatsin katsin ma a rayuwa ba dama ba abin da za ka samu kuma gana ka samu za mu gani la shak wa qala abu ad-darda wa ibn abbas wa mujahid wa sa'id bin jubair wa abu malik wa nafi' مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والصديق وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذه في هذه خلافا waɗannan magabata gabaki ɗayansu abin khatim ya ce ni ban samu wani saɓani wanda ya ce ba fi ba yana da ma'anar shakka ba ba a faɗi kai sallah ba ba a faɗi kai azumi ba ba a faɗi kai komi ba ba a ce komi ba sai aka ce abin da zai zo ciki kada kai hukuntu ka sallama saboda littafin ba yana magana rayuwar kan bane kai kadai wani abu ba zai yiwu ka gane shi yanzu ba sai nan shekara 200 za a bude Qur'ani sai a tsince shi wani abun sai Allah ya faɗa sai can gaba nan gaba za su fara aiki in yanzu aka sa rayuwa abin da idan ka ce iya gani ka ke iya ji ka gane ka ce jikin da ce wannan abin shine ainihin shi to ai ƙur'anin ba zai iya ba zai iya treating modern shi kuma is modern duk ajanda da kake da shi na 2019 2021 2025 2030 20 kaza 2020 zai ke ta tuntun ka ta ma a 2020 ne za ka wuce nan ne na za ka wuce nan cikin manan waje wuce wani 20 kaza Nan da shekara 80 da wani abu nan in ka zo nan cikin masallacin nan waye za ka gani sai kwarori yanzu ma da ba a nagarta an riga an sha cizi duk an lalace da bikin diminti ɗan shekara 25 ya tsofi da ko ɗan shekara 25 ko gashin banki na jiki ne cikakki balantana gemu dai jan gashi da ɗan kwaɗi ake cin shi ko ne dan shi ne ke ɗan zuwa har shekara talatin talatin da wani abu yanzu ka riga ka ragargaje tun yanzu a je yana ba kuma kana kauni 20 20 kaza 20 kaza ko kuka kana da ajanda to yi wa ma'anar kalam huna anna hadha kitabu huwa alquran la shakka fihi babu kokonto a cikin wannan alqur'anin sakon da ke cikin sa labaran da ke ciki kai da su sannan gaban ka su aikata umarnin da aka yi a kan su aka gina imani gaskata labari gabbai su aikata umarni An annahu nazala min indillah cewa wani alkurani daga Allah yake kuma kun san ƙur'ani ya sauka so uku ƙur'ani ya sauka so uku daga wurin Allah wani wataala zuwa lauhul mahfuz ne sauka shi ta farko daga lauhul mahfuz ya sauka zuwa baitul ma'mur sama'ud dunya shi sauka shi ta biyu su kashi ta uku daga nan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al qur'ani su kuma ta ki uku to ka gane cewa qur'ani daga Allah yake kuma sifa sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala gairu makhluq <clears throat> kada ka ganshi kuma kusa da kai ne sai yake da kai ina nake ina nake ina nake annahu nazala min kama qala ta'ala fi sajada <clears throat> kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul sajada alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin wannan littafi sauƙaƙe ne abinda ke ciki babu kokonto a cikinsa min rabbil alamin kuma daga mahalicin kowa da komai yake wa qala ba'dhum hadha khabrun wa ma'nahu nafi da aka ce larai ba fi ma'anin shi labari an abin nan labari ne amma ma'anin shi kuma hani da aka ce larai ba fi babu kokonto a cikin shi to ma'anar shi hani ne ai la tartabu fi kada ai shakka kada ka yi kokonto don baka gane wani sako ba kada ka yi kokonto kace akwai shi kada ka yi kokonto wa min alqurra man yaqifu ala qawlihi ta'ala la rayib daga cikin makaranta a masu cewa zalikal kitabu la sai su tsaya a nan wa yabtadi'u bi qawlihi ta'ala fihi hudan lil muttaqin kira'a ce walwaƙufu ala ƙaulihi ta'ala larai ba amma ka karanta shi da cewa larai ba fi aula lil'ayatin lati zakarna ha wato malin yace shi yafi saboda abu bayanan da muka yi wali annahu yasiru qawluhu ta'ala hudan sifatu lilqur'an kuma in ba kai ba sai zama in kai hakan zai zama hudan shiriyan sifa ne na alkur'ani Wazalika zalika ablagu min kaunihi fihi hudan shi yafi da kace cikin shi akwai hudan akwai shiriya ba cikin qur'ani akwai shiriyan ba a shi karin kanshi qur'anin gabaki ɗin shi gaba da bayan shiriya ne shi yafi fasaha wa hudan ya hatamilu min haithul arabiyya an ya marfu'an 'ala an-nat alal wa mansuban alal al kuma wannan hudan din ya Milu min haithul arabiyya in ka burin la irabi zaka yace mushi marfu' 'ala alal nat wa mansub alal al amma duka ai ba wanda zai bayyana ciki idan ka ce daraba musa isa daraba musa عيسى الإعرابي to dukkan su biyun nan ko kowane zai zama marfu'i zai zama musubi domin in ka ce daraba musa a isa musa ya duki isa irin wannan rubutun na larabci irin wannan sunayen ga huda agba ga huda ga ba to wasalin su ai ba fita yake ba ba yana yake zai iya zama barabun musa isa zai yi wa musan shine duki isa zai yi isa shine duki musa zai yi an yi ta gani mahaƙo takin ne don ya halatta a larabci an gano wannan ko to shi zai ce wannan hudan din a larabci an zo gonan ku kenan to yi zai yi ɗaukan rufa'a zai yi ɗaukan nasaba amma saƙon da ake so fikihun da ake so ƙur'ani ya ba da cewa mafita ne jiya da yau da gobe mafita ne a ko'ina a kamfanoni a masallatai a ƙasashen baƙaƙen fata da fararen fata a kowace irin mutane a cikin maza mafita ne a cikin mata mafita ne a cikin matasa mafita ne a cikin data a cikin ko'ina ka sashi mafita ne to zai ɗauki wannan saƙon dukan ka bashi nasuba, ka bashi ko ka bashi rufa wannan larabci ne kuma gonanku ne ba ku da matsala da shi ikhtisasul hidaya bil muttaqi wa khussatul hidayatu lil muttaqin kama qala an keɓe shiriya ga muttaqin kamar yadda Allah ya ce kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa qur'ani shiriya ne shiriya ne ga wanda suka yi imani kuma waraka qur'ani waraka wallazina la yu'minuna wanda ba su imani da alqur'ani ba fi azanihim waqarun a kunnayensu akwai wata narkakkiyar dalma wa huwa alaihim kuma ba sa gane abin da ke cikin alqur'ani isa makiya Allah sun yadda in dai din karatun alqur'ani ne kadai zaka yi da tajwidi wallahi za su maka mashina masu kyau su gyara maka tsarin rubutun alqur'ani amma in tsarin zai tabbatar da ka fahimci alqur'ani to ba za su yadda ba so suke su mai da mu kamar nasara shi sanya a shimfiɗan da muka yi muka ce ka diba yadda Allah ya tsaro bakara ayoyi ba su ci kwara biyar ba kan imani kafirci ba su ci kwara biyu ba munafunci ya kai shi sha bakwai sha bakwai zuwa sha bakwai amma yahudanci sai da kai shi saba'in da wani abu saboda haɗarin na nan ne haɗarin na nan ne yana cikin munafunci yana cikin yahudanci kowane cin kashe kan shi ke yi idan kamar suna da alaka da juna eh suna da alaka saboda karshen su can kafirci ne amma a samun inda kowanne yake kai daban-daban ne amma ba yahudanci ya fi haɗari ba yahudi duk yadda za a yi raba ka da Allah ya gama raba ka da Allah baka sani ba shi ke shi ne a jadda shi don ba musiba irin a ce ka da hajji Ba babu shi ba a yi musiba da ta kai wannan kuma galibi wannan ta zama kamar wani firamare a samun a kawai masu karatun ma alkur'ani da kuke zaton suna karatun alkur'ani ba labari yaro da ya ɗan karanta izifi biyar izifi goma izifi ashirin in ba sa abu duniya masu ce shi malami ne shi in ba sa abu shi kuma zai rika tafiya na jin shi kuma malami ina karantawa can ma can ma ku zo ku ku zo harfe uku ku ku zo biyu ku ku zo ɗaya ku ku zo da sabi ku ku zo kaza ya zama malami ya lalace bai san ba anan shi ba fa mun zallaci da irin waɗannan wuta za ta fara kalaci wanda suke karatun ƙura iya kansu makogoro kanajir ana hadisin bukari to bai hudu duk tsarin da zai yi shi sa ga unesco da unesco education suke kansu na duniya a kai unesco ya zama sun sa cibiyanta yahudawa suke rike da ita da kyau ko mai shara za a baka a ciki sai an tabbatar da kana da wata alaka ta yahudanci ko ta aikace ko ta hakika ko duka saboda su yayi muku salabas da bai wakilta addini in kuka yi wasa suka rena kuma su ƙara rugurgu da silibus ɗin ku ya zama ilimin ma bai wakilta ilimin ma bai wakilta na addini kai ko bawan Allah ne ka duniya bauta Allah ne duniya da ka samu ta babu komi. duk wani ajandan zaka da zaka gama ya zama a rayuwa da ƴaƴanka ba su gane addini ne ba shi ne firamare primary assignment ɗinka ba ka cikin kawai wallahi ita duniya kara ta ake in sun samu shi kenan in ba samu ko babu komi. kai karan kanka ba wa ƴaƴanka ba in baka samu duniya babu komi. muka ta wahala akan duniya gane alkur'ani yana neman gagara kaga mutum yana neman ilimi hanyar ilimin ma me ilimin ma bai sani bane na hanyar ilimin ilimi kasa samuwa duk sun bi hanyoyi sun tattoshe sun kasa ganar da kai ka gane me ma ilimin kun wace hanya ake bi a gane ilimin kai din nan waye kai daidai ina kake su manta da kai kai bawan Allah ne karo duniya hoton Allah ne daidai ina kake mu sani ba sura ɗaya baka san ma'anarta ba fitar ka baka da shi Allah ya sauke su waɗanda suka kafirce ba su imani da ƙur'ani ba dalma ce a kunninsu kuma a makance suke duk saƙon da Allah ke faɗa ba sa gani ba su iya ƙaddara Allah hakikanin ƙaddara shi to tsarin ma da Allah ya yi haskaka kaɗan sararin ka gane akwai shi ba su da shi sai ƙarya ulaika yana dona min makanin ba'i wata sura Allah ya ce wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin muna sauke wa a cikin qur'ani wani abin da yake waraka ne da rahama ga mu'minai wala yazidu zalimin illa khasara su azzalimai kan gararrun mutane qur'ani ba abin da yake saukon qur'ani ya kara zama musu sai sai tabewa saboda zara ta kubba suka yi suna fara da alqur'ani to wanda ke fara da alqur'ani bai tabi ba ya gama tabiwa ila gairi zalika min alayati addallati ala ikhtisas almu'minina bin naf'i bil qur'an akwai wasu ayoyi da Allah ya nuna amfanin da ake samu na Al-ƙur'ani ya ta'allaka ga mu'minai galiban aksar ina ina bayani ga aksar an gane ko li'annahu huwa fi nafsihi hudan domin shi qur'ani a karan kansa shiriya ne walakin la yanaluhu illa al-abrar kama qala ta'ala amma babu mai samun wannan shirya da wannan haske sai masu bin dokokin Allah suke tafiya da taka tsantsan Allah ce ya yi wallazina amanu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum ya kun kuke imani hakika saƙo ya zo daga mahallicin ku maw'iza qur'ani ya zo wa shifa lima fi sudur waraka ne ga abin da ke cikin zukata wa hudan wa rahmatul lil mu'minin anan wurin ma Allah ya sake kebe shirya da rahama ga mu'minai can gaba akwai wannan ku shi a matsayin ajiya mun dawo kan shi don mu bambance hudun linasi da hudun limutake ne ƙara fita. Wani bin Abbasin, wani mas'udin, wani unasi min ashabi Rasulullahi sallallahu Alaihi wa sallam, hudun limutake ya ne nuru limutake, wato haske ne limutake ga masu taka tsantsan. Shi sanya idan ka gane ƙura'ani, haƙiƙanin gane ƙura'ani, Allah ce da tarawunan jahi, da Allah ya ce da wuta. to za ka riga in kana tafiya in ka zo aka haramun wutan za ka gan shi wuta ce sosai za ka ganta amma tunda ba za ku ganta ba sun mulatar hunna a ainihin yaƙi za ku ganta gani na tabbas wuta ba za a ganta gani na tabbas sai da matsalan gaib gaib gaib Allah ya ce mu ke an ibn Abbasin, ma'anar muttaqin an ibn abbas qala hudan lil muttaqin qala humul mu'minun alladhina yattaquna shirka bi mu'minai sune waɗannan <clears throat> wanda suke taka tsantsan ga shirka da Allah subhanahu wataala ita ko shirka hadari ce manzo Salam ya ce za ta bai za ta buya kamar bakar ruwa a bakin dutse a bakin dare sai da taka tsantsan isa ahli sunna wal jama'a dinin ga ahli sunna za ga suna karantarwa ne zuwa ga tauhidi a rike Allah subhanahu wataala a samu imani a samu imani da gartacce a samu tasdiq na jami'ar akhbar sana a ɗabbaƙa awamir gurgudun iko na wahi a sallame su muka sallame su sai a samu fita um, wa ya'maluna bi ta'ati suke aiki da biyayya da umurnina wa anhu an samu daga Abdullah bin Abbas lil muttaqin qala alladhina yahdhar alladhina yahdharuna min Allah 'uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna min al-huda su ne wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wato a yayin da suka bar wani a shirya da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su aikata warjuna rahmatahu fi tasdiq bima jaa bihi suke fatan rahman Allah wajen gaskata abin da Qur'ani ya zo da shi suke fatan rahman Allah saboda lahira abu biyu ne ko dai ka shiga aljanna ko ka shiga wuta to suke fatan rahama Allah ya kare su daga wuta Allah ya sa su aljanna to waɗannan su ne ake magana da masu taqwa ake cewa masu takawa wa qala qatada lil muttaqin humul ladina na'atahumullahu bi qawlihi alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah malam yace shi qatada yace lil muttaqin ba zai fassaru ba sai ka kawo sufan shi ta gaba shine alladhina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da ghaib wa yuqimuna as-salah suke tsaye da sallah saboda ita sallah tana fassara imani sallah aka kalle ta daga farkon ta ke tauhidi ce isa ake hada su to me ba tauhidi ba ciki ka zo Allahu akbar wa ya shigo ba kowa sai Allah ruku wa ya shigo ba kowa sai Allah sujada wa ya shigo babu kowa sai Allah abu ma mafi mafi darajanka ka kifar da shi a kasa a tamun za su nuna mai ce lokacin da mutum ya fi kusa da Allah shi ne wa kowa sadi sujada ina ke samun ta a sallah za mu zo bayani a kan allazi ne kimu na sallah kuma duk wutar rigimar duniya ta taso za ka iske da sallah ake jingina allah ya jingina mu don mu samu fita in aka rasa ruwa da mai ake jingina sallah allah ya ce yi in ruwan ma ya yawa da mai ake jingina da dai sallah ake in talauci ya yawa bala'i ya yawa mai ake jingina da shi da dai sallah wani ma da ya ce manzo Allah sallam yau manzo Allah hidima yau manzo Allah hidima manzo Allah ce kai yau dai bari in faka maka kai hidima kasan su da yawa rayuwa ka take sai ka ta hidima ka kan ba damu da kai sai ran da saka yin yanzu kuma yace me kake so saka maka da shi yace aya to ni dai inda ina so a biyan da wani abu shine rana aljannan zama gani ga ka a lahira gani ga ka zan ce a wani abun ka faɗi wani abun mana wasu a yace a, a tsaya dai anan kada ka je wani ruhu ka san lokaci mutum kace mishi kaza sai yayi mu yayi mu sai ya tara maka sai zo duk a rasa yace a dai bashi a wannan guda kawai ne samun samu shi ne yace to ka taimake da kafarta sujud ka taimake da mene ta sujud da mene bi kinaya kan yawan sallah bi umarni ta so sai ka ji sallah sallah sallah kuma din a rika goge imanin naka a rika goge imanin naka so nawa muke sallah a rana ka kalli sauran ayyukan mu na ka kalli sauran rukunan so nawa kake azumi zakka ma sai kana da kuɗi aikin hajji ma sai kana da shi sunan kaka ce babin walagigi suna cin suna bangaren walagigi azumin da kake gani yana kurkusa yana dan kurkusa sai a yi shekara sau da sai zama abin da ke goge imanin sallah sallah sallah sallah kaza sallah kaza ai sallah kaza sallah kaza sallah kaza sallah to da haka a tada yace ce ba zai ka fasar limtafil ba sai ka hada shi alazi ne mai bilbai wa yuqimuna kimuna sala wakti wallati ba ha eh wa yuqimuna kimuna salata wa mimma razaqnahum zaƙana kuma ko wallati ba ha واختيار ابن جرير أن الآية تعوم ذلك كله ابن جرير da ya zo ya ga yadda sahabbai suka yi wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce sai ce ka gaskiyar magana sahabban nan abin suka faɗa duka duka kaɗa su guda duka dunkula su in ka rike su gabaki ɗin sa dunkula to ka gane abin da ake ka gane ma'anar lil mutaki in kana so ka gane ma'anar mutaqi to wannan fasara na sahabban duka sai ka haɗa su guda ka cure su kai suka rika sai ka ruga da gudu da kai yanzu abun ya riga ya zama farau-farau zan na cikin yin karni karni na sai wanda suke bi musu wanda suke bi musu wanda suke bi musu abu ya riga ya zama wani kamar ka ce kunu ne ana ta sha ya kusa karewa an ƙara ruwa ana ta dan diya ita wasu sun karuwa ce to a dan ƙara ruwa bari wasu karuwa dan ƙara ruwa kaga daga karshe sai me sai ruwa sai kaga asalin shi da yadda yake a kauri a da da yadda yake yanzu ba haka yake to haka haka haka rayuwar take surewa ciki surewa ciki surewa ciki da ya gama faɗin ƙoronar mufaddala sai ce kai daga wannan ƙoronar duk ba wani zamani sai wani zai biyo shi mafi shi shari'a biki lalacewa zuwa ga lalacewa ake ta ake ta ake ta ƙara ba a ce musulmi bai da alaƙa da ƙur'ani duk matakin da zaga musulmi da alaƙa da ƙur'ani sai ga alaƙa da rantar shi alkiyama ba zai hana shi a zaman Allah bane in ta ƙure kenan ma shi ne mai karanta shi kadai kadai baƙi, ya karanta baƙin kaɗai. inna lillahi abu ya lalace shi sa shehu dan hudu yayin wani littafin abu dan hudu ne ko yace tazinul warqat tazinu al warqat an dai samu fallan takarda kai a mata kwalliya kwalliya amma fallan takarda kwalliya ma wasu sakon ciki ba komi a ciki la sauki wa qadara wa tirmizi eh, wa huwa kama qala mai littafi ya ce tsakani da Allah yanda ibn jarir ya magana ka tattara waɗannan bayanan wuri guda su baka ma'anar takawa shi yafi wa qadarawa tirmizi wa ibn majah an atiyat as-sa'di qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hadisi bawa ba zai kasance cikin masu takawa ba hatta ya da'ama la ba'sa bih har sai ya bar abin da aka ce babu laifi hazaran mimma bihi ba dan kare fada ma abin da ke da laifi idan ka ji an ce hadha la ba'sa bihi wannan to babu laifi to ka bar shi kaga shi la ba'sa bihi bai kai maka ruhi ba ballanta na haramun to shi ma la ba'sa bihi shine hadisin yake cewa hatta ya da ma la ba'sa bihi in ka ce hadha la ba'sa bihi wannan babu laifi ka dan iya yi ko ka dan bar shi to shi wannan ka bar shi tsoron kada ka fada cikin mafi ba su makala turmizi sai turmizi ya ce hasanun garib hadisi ne hasan amma ta hanya daya ya inganta ta hanya daya ya zo kuma ya inganta lafi shi garib mun sha bayanin cewa bayan sukan hadisi inda garib na sukan hadisi to da wani bukhari ma ba za a karanta shi ba to da bukhari ya bude da garib ya rufe da me da garib yace innamal a'malu innama arsu usri innamal a'malu binniyat hadithun garib din banda wannan hanyar ba za ka samu inda hadisin za ka same shi haka kuma yi kulle bukhari kalimatani khafifatani sagilatani fil mizani wa ne inda rahman habibatani inda rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi garib da haka ya bude littafi shi da garib da garib ya kulle da garib to da haka yace hasanun garibun Takawa shine mal takatsantsan ke shi sa manzo Allah ya ce innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabiha shubha yayi kama da halal yayi kama da haram bashi babu laifi la ba sabi la ba sabi utruku an gano wannan ko al hidayatu naw'ani bari mu kai karkin ayan kamar da muka saba ko ban ɗauka zan iya zuwa ne ba ma wato cin jiya zazzabi ne nake ta ji ne wa tulakul huda eh, huda ne tulakul huda bihi ma yi fil kalb min al'iman wani lokaci an ce huda ana nufin abin da ke tabbata a zuci na imani wa hada la yaqdiru ala khalqihi fi qulubil ibadi illa Allah azza illa Allah azza wa jalla tabbatar da imani a cikin zuci ba mai iya wannan sai Allah subhanahu wataala qala ta'ala Allah yace, inna eh, innaka la tahdi man ahbabt kai baka sanya imani a cikin zuciya kwanta ya shimfida ya bude sauyoyi ya ya kafa a zuciyar wani dan adam ko yaya ku kowane ne biye da kake san shi ba zai yi ba to in manzo sallallahu ba zai iya ba to zai iya manzo Allah fa a cikin halittun Allah waye kai manzo Allah manzo Allah fa kullin shi kunnen shi sai da ya ji rubutun lauhin mafus ba an je su datul muntaha inda mala'ika jihun liya kan shi na da aka isra'ila da Allah ya ce iyaka na nan manzo Allah ya kalli wurin ya ga kulliyan da ke ya kalli wannan bishiya sidratul muntaha ya ga kayan adan da ke wajen mala'ika jibril ya ce amma ni an ce mun na kawo ka in ce ka tsallaka inda ya sa kafan damun shi da dora malaka jibril bai taba dorawa inda tafi bai sani ba shi san yan ana magana manzo Allah ya kuma malaika shi san lokaci ita shi magana sai ce la fakhara la fakhara ba alfari nake ba ni na fi suwa ne na fi kaza na fi kaza ba za ka sani a kaza ba na wuce kaza na wuce kaza na wuce kaza kuma duk abin da ya faɗa ya ce na fi ƙarfin kaza sai ce la fakhara la fakhara sai da ya ji ƙarar rubutun alƙalamin Allah a alahu mafus wannan shi to kai manzo Allah sallallahu aka ce mishi la tahdi man ahbabt ka dawo ka karanta kai mutane bayanin addini amma ka imani ya shiga cikin zuciyarsu ya miƙe sassansa ba za ka iya wani sai nuna hidaya ta taufiq mutum ya dace imani ya shiga zuciyarsu ba mai iya wasu Allah subhanahu wataala an gane wannan ko wa qala laysa alayka hudahum shirye su ba yana hannun ka bane wa qala man yudlilillahu fala hadiya la duk wanda Allah bai da imani a zuciyar shi ba ko wani bayani da za a yi kada kai bayani kai bayani kace haba kai da kikai ne ba za su gane ba a haka a san wani da ya dan yi karatun shi haka za su ce dakikanci wannan kalma tana da hadari dakikanci ne sama da suka kasa gana mutane saboda dakikanci saboda mutum da kiki ne yake kaza ba a haka ba a haka in ka yi faɗo wannan kalmar ɗaya biyu maka ta istifari ya za a yi ba a gane kaza ba ga abu a bayyane ha kai an ce ka yi bayanin ne ka yi shi a bayyana shi kenan ya shiga cikin zuciya shimfiɗa ya kwanta ya zauna ba ka isa ba sai wanda ya mallaki zuciyarsa وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا wanda Allah ya shirye shi ne wanda Allah batar ba za ka samu wani mujibinci al'amari mai sa mutane a hanya mai fasaha wanda zai gane da shi ba ba shi ila gairi zalika min al-ayati wa yutlaq wa yurad bihi bayan al-haq wa tudihu ad-dilala ad-dilalatu alayhi wal irshad wani lokaci hidaya kuma tana da ma'ana sa mutum a hanya kun lokacin makaranta fatiha a na siratul mustaqim sai ya kawo mana bangarori guda uku na shirin biyu suna da alaka da juna sako ɗaya suke badawa shine mutum ya shirye ya kai zuwa ga aljanna amma a can sai ya wasa a shi ya kasa shi kashi biyu taufiki dacewa Allah kaɗai mallake shi amma ta hanyoyi guda biyu wani ta hanyar kirki ne zai kai zuwa ga aljanna wani ta gantalewa a gantalan da kake ganin shi a gantalallan wannan hanya ce ke kai kuma amma ƙarshe rayuwar shi aljanna za shi sai an je ƙarshe daminit minute hukan ce daminit sai ka ga mafita ta zo da dama can Allah ya riga shi faɗa mushi imanin a ƙasa shi ya sanya wani in yi wani abu sai ka ga kamar sahabi ba shekarun baya wani yana yana tuka mashin yana haya mashin din ma yayi yayi ya biya kudin mashin din ya gagara sallah ma sai ya ga dama talauci ya mai da'ira ta ko'ina. ina a zahirance talaucin zafi da talaucin imani biyu na shi sai a kira sallah ya gaba ba abin da ya shi ya tsinci kuɗi masu kauri ya kusan miliyan kuɗi wani ya yadda jaka kawai na buɗe ya bi kuɗi ne a shige mashin ɗin shi ma fa tsohon mashin ce amma ga maka yana sai da ya ci giya mai kuɗin ma da aka kira shi aka ce a kawo da wani ci kuɗin da ya zo ya kalle shi sai da ya jin zuciya to ya za a yi wannan to haka Allah ke ajin mutane wani sai wani aikin da billahi da zai karu da sai ga wani a masallaci a gaba yake yi tsinci wannan billahi da zai shuru za ka ji shuru za ka ji sai ce ai tun da kaga Allah ya sa ya yar katsinta Allah na san ka da shi ne rabon ka ne shi ma karan kashi da mai da aka ce a shi kenan wani bai da kashin arziki wannan mashin da shi zai mutu ba kuma ya naɗa kuɗin nan sai da ya bi hanyar da aka gano shi kuma ya hana hatta 'yan sanda ba su ci komi a cikin wasu da kudin nan ya cimma mai shi daidai wa daidai. hukumar sun gani in sandan sun gani su kai mai barazanin ne yi kaza da kaza za su kashe shi zai waye kafin ya je connection ya hada da ya tafi da wasu wanda ya san manya ne a gaban su ba za a zare mai ido ba kaza da kaza aka rike kudin nan kam kowa ya kasa ce, waɗannan suka kasa ce, waɗannan suka kasa ce har aka ga mai kudin shi kuma yana can yana gararan ba gararan gararan yana a san ashirin goma talatin wani lokacin ya wuni can ya koma ina layin mashin din mace ba kai kike ya zo dauka ce ba kake layi ba wani ke gaban ka wallahi kuma ga kuɗi sama da kusan miliyan hudu ya tsinta kai ku jira kake ma a haɗa ka da wata alaƙa kai ha'inci ka cuta da yi magana ka ce ai lalura ne uzuri ne akalla ina da mata ina da yaya ko kuma ina so zan aure ko ina lalura ko na kasa bin kuɗin registration ka kawo wani nasi kai kaɗai kai makan ka fatawa ka cinye kuɗin mutane ko an yi muke jagorancin addini ni ki share masallaci ko ni kiran sallah ko ni limanci ba ganin malam ne ki kai ma kai hukunci kai kai makin kai ha'inci duk gashi ya zo fiti fiti kararan kararan kararan kararan ya ni ya yanzu zuciya ya ce ga wani abu cike cewa oh, inda kana da aiki sai in maka biya ni ni kan so in ci gumi na ne kaga wannan ma'aikun shi ne daga baya ya girba amma a lokacin daga baya girba alheri sai dai samu canjin rayuwa na ban mamaki saboda haka irin wannan irshadin asalin gaga ba sallah yake zuwa ba gwamnati musulunci ba ka zaki ba sai hayaniya ta so akan addini sai ga wani ba wani sallan kirki na cewa wallahi muna garin nan ba za za yi annabi ba ba wanda ya sai hana addini a garin nan bai fa zuwa sallah sai azumi azumi azumin ma bai cika kananan ba bai irin azadul asad nan ba wani yin ziki ba ba shi dai ranar sallah ya ɗauki wanka a tafi iri daga irin ma can yi gaba kenan sai da sayu to amma kuma kaga wani abu naji ne ta so yana gaba ya yadda ya mutu kaga wanda kake ganin kamar gashi a gaba a addinin gashi a wurin masallaci a zuwa mutu wallahi ba zai yadda ya mutu ba da an fara ana wo harbi fas aka fasa mai kafa sai ce Allah ya gina yi kokari da ba duk ma na zo da an yi kaza sai ma kanshi fatawa yanzu ne sake samu kanshi maki ka rika lura da abubuwan akwai haɗari saboda ka shirya iri biyu ce akwai wani hanyar da yake bi ma tsotsar ce ta aljannan ce kuma zai kai zuwa gare ta wani hanyar a barkace yake, amma can ƙarshe za a samu daminin zai tsallake zai kai wani ko ko akan hanyar yake ko ba akan hanyar shiryen yake ba ba zai kai gaci ba shi sama da yace abin yake kashi biyu kashin farko wannan wannan kuma kashi ta biyu ita ce hidaya ta taudihi da dilala ka haddace qur'ani ka zo fassara alkur'ani ka kawo mutu shar ka kawo tafsirul qur'an bil qur'an ka kawo ayoyi ka hada ayoyin wuri guda ka mutane tauhidi ka kawo hadisan suka inganta kai mutane bayani ka kawo karin bayani duk ka gama wani ba abin da zai gane dan Allah mai nufa ya gane wallahi ka gama cewa wai yanzu bai gane wannan ba bai gane ba tana hannun ka bane kai karan kanka manzo Allah ma da yake babban halittan Allah babban halittan Allah ne shi karan kanshi bai iyawa ballantana kai wanda kai duka zama magana ka tata ka fasara Qur'ani da Qur'ani ka fasara Qur'ani da hadisi ka fasara Qur'ani da aqwalus salaf in wani zai zo na yana bayanin wallahi sai ka ji kai kumban shi ba ma wallahi to duk ku gama da ku wanda ya fi gaba baki dan an kama shi kaida an gaya mai ina shiriyar gaba ɗaya ta a sa imani a cikin zuciya na hannun Allah ina nake lage ina nake wal ishad qala Allah ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim shine aikin manzo Allah yake da sauran wanda suka gaje shi معلوماتي وقال انما انت منذر ولكل قوم هاد كوس الامه سنه هاد سنه ده ني كشيرين دي كوس الامه سنه ده ميكرنتوا وقال تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى اما ثمود وموسى فكان هنيا اذا ده بطا سكه وقت دي وقال وهديناه النجدين على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر wa huwa al-arja wallahu a'lam ma'ana taqwa wa aslu taqwa at-tawqiya mimma yukrahu wato asalin taqwa wannan shine dama kalma ta karki a suran ku a aya wato tawqiya mimma yukrahu mutum ya kare kanshi daga abin da ake kyama li'anna asluha waqwan min al-wiqaya daga kariya ne aka samu وقد قيل إن Umar بن al رضي الله عنه سأل أبي بن كعب ani takwa a cikin ruwayan da aka yi an ce wata rana Umar ya tambayi Ubay bin Ka'ab kowa ya san Ubay bin Ka'ab a cikin makarantar alkur'ani yana daga cikin na gaba shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce ya je karanta Qur'ani ya ji wanda har yayi kuka yace ya Rasulullah Allah ya ambaci sunana yace Allah ya ambaci sunanka yace Ubay bin Ka'ab karanta Qur'ani ya ji kuma ko lokacin da manzo Allah ya samu rafkanuwa na karatu a sallah ai da yayi gobe tambayi sunan kowa ba akwai musul na nan salim na nan sai ce ubay ibn ka ba shi a masallaci yaji ji yayi shuru ce ina tambayin ka uba ubayyu a masallaci sai ce ina nan ya rasu ce baka ji na yi kuskure bane na hada wata sura da wata sura na da wata ya da wata ce na ji ya rasu ya baka gyara ba Zai shuru ce to in ka ji irin wannan ka rinka gyara shi sanya bayan lokacin da Umar halifanci ayyuka suka yawa sai zama a masallaci kamar ya raba duti ko ya salla ko ubayi ya salla ba galibi ubayi ya fi salla haka nan majalisun shi na karatu ko ya karantas ko ubayi ya karantas shi sa manyan majalisun tafsir na duniya ya zama ubayi shi ke jagorancin madina kamar yadda abdullahi dan abbas ke jagorancin makka kamar yadda abdullahi dan masud ke jagorancin kufa babu wani makarantar tafsiri a duniya wani ba waɗannan ba waɗannan ba duk sauran kwafa ne daga na aka kwafa to wata rana umar sai tambayi ubayi yace wa menene takawa Allah yace zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin me takawa fa qala lahu sai yace amma salatu tariqan ga shaukin yace ya Umar kana fita baka taba tafiya akan rakuman ka kai latsa wani daji daji mai cike da kaya ba qala bala yace kwarai nayi wannan ni dike yawo yawo da rakuma ai kayan rakumi ma da ma ake ce mata sunanta ma kayar raƙumi qala fa ma amilt yace ya kai da ka zo dajin da yake kaya ne na rakumi qala shammartu wajtahattu qala fa zalika taqwa yace ai dan mara ne duk inda na sa kafa sai na kalla haka na rika tafiya ba maganan waye ba na waye yace to kai rayuwa irin haka da taka tsantsan kici kace wannan shine bayanin da malam yayi karkashin zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin kamar yadda muka saba muna dan duba aya guda ɗaya ne gwargwadon iko ma alqasr duk da raunin babu karatu ku yi hakuri wato asali na dauka ma zan yi karatu ba zan yi zuwa ba tun ji ni zazzabi nake ji na tashi tun da wuri Ina zaune ne na kasa kowa shi ya sanya kawai na zo ne dai kawai abin da ai hakuri da abin da aka yi ba Allah ko ya hakuri a karatun bai yiwu ba wani lokaci haka za ka ji gajiyawa amma ina zaune na tashi da wuri na zauna na kasa tashi in taho masallacin na ɗauko littafin ga yi bayanin da haka a yi haƙuri da kaɗan ɗin Allah ya samu shi albarka Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya samu na albarka Allah ya fi mana kurakuran a shugabanninmu Allah ya wannan zaɓi da yake tsara